daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 69 da kuma 41 a matsakaicin zango. a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar afirka Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauran mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata ɗaya ga watan mayin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi kuke saurare wato karfe 5 kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin kyautata dangantakarsa da Afirka a jiya Litinin yayin da ya amshi bakoncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. a wata sabuwa kuma shugaba trump ya ce ganawa da shugaban koriya ta arewa a yankin nan da aka hana harkokin soji akan iyakan koriyoyin guda biyu za su kasance wato zai kasance mai mamaki fadar white house ta ce wato shugaban amurka yana yaba wa sabbin bayanan sirri da isra'ila ta samar dangane da shirin nukiliyar iran to ai waɗannan ba mu gama su ba sha'anin tsaron har yanzu ai yanzu babban mugun abu da 'yan boko haram suke ai ne suna sai su sami 'yan mata su juye masu kai su sa na nake a jikinsu su je masallatai ko caci-caci ko kasuwa ko tashar mota su fasa su kashe mutane shugaban najeriya kenan muhammadu buhari a wata hira ta musamman da ya da sashen hausa na murya amurka yayin ziyarar aiki da ya kawo a nan amurkan za ku ji karin bayani kan batutuwa da dama da aliyu mustapha sokoto ya tattauna da shi ciki har da ƙarin bayani kan kalaman da ake zargin yayi akan matasa da ma wasu batutuwa wanda kuma dalilin haka za mu nemi akwa domin za mu jingina shirin tsaka mai wuya na wannan mako saboda mu gabatar muku da wannan hira ta musamman da shugabannin najeriya sannan muna ɗauke da wani rahoto kan wani faramaki da dakarun haɗin gwiwa za su fara kaiwa a yankin tafkin chadi a kan mayakan boko haram Muhammadu Lalo ke jagorantar shirin tare da babu Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin kyautata dangantakarsa da Afirka a jiya Litinin yayin da ya amshi bakoncin shugaban Najeriya Muhammad Buhari. Buhari shine shugaban wata ƙasa kudu da hamadar Sahara na farko da shugaba Trump ya yi taron koli da shi a fadarsa ta White House. Shugaban na Amurka ya sha suka akan kalaman ɓatanci da aka ce ya yi ga Afirka. yayin da yake jawabi ga manema labarai tare da shugaba buhari trump ya fi mai da hankali ne akan dacewa da kasashen biyu suka yi wurin bukatu da manufofi na yaƙi da ta'addanci da kuma faɗaɗa cinikayya buhari ya gode wa trump akan amincewa da yarjejeniyar sayarwa najeriya makamai lamarin da gwamnatin shugaba obama ta ki amincewa da shi bisa zargin take haƙƙin bal'adama. ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun zargi sojojin najeriya da azabtarwa da yin fyaɗe da kuma kisa ba tare da shari'a ba a yaƙin kusa da shekaru goma da suke yi da ƙungiyar ta'adda ta boko haram da aka tambaye shi ko wannan batu ya taso a kan tattaunawa su da trump shugaba buhari ya ƙi cewa ufan ya ce ina taka tsantsan akan abubuwa da manema labarai ke faɗa game da wani ba ni ba ba ni da tabbas akan ko wannan zargin gaskiya ne ko a'a don haka abin da ya dace shine na shiru in ji buhari trump ya shiga maganan kai tsaye ya ce ba mu tattauna komai a kai ba saboda shugaban ya sani kuma ya san inda na fito kuma ya ce akwai wasu kasashe da suke cikin yanayi mara kyau a wasu wurare da dama ganawa da shugaban koriya ta arewa a yankin nan da aka hana harkokin soji akan iyakan kuriyoyi guda biyu zai kasance da mamaki in ji shugaban amurka donald trump yana faɗa wa manema labarai a jiya litinin sa'o'i bayan saƙon twitter da aiki akan taron koli da yake shirin yi da kim jong-un gani a ginin nan da ake kira peace house ko kuma freedom house wanda ke kan iyakar koriya ta arewa da ta kudu ya ce muna nazari a kan gudanar da taron a ƙasashe da dama ciki har da singapore kana muna tattaunawa a kan yiwuwar yin taron a akan iyakan kasashen guda biyu inda aka hana harkokin soja kamar yadda shugaba trump ya faɗa a lokacin da ya gana da manema labarai tare da shugaban najeriya muhammadu buhari a fadarsa ta white house shugaban na amurka ya ki bayyana wasu wurare da za a iya gudanar da wannan taron baicin singapore da kuma kan iyakar kuriyoyin guda biyu trump ya ce labari mai daɗi cikin wannan lamari shine kowa yana so a yi wannan taron a ƙasarsa fadar white house ta shugaban amurka tana yaba wa sabbin bayanan sirri da isra'ila ta samar dangane da shirin nukiliyan iran tana kiran bayanan sabo kuma mai gamsarwa abinda kawai jama'an amurka ba su yi ba shine su fito su ce hukumomin tehran sun keta yarjejeniyan da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya a shekarar 2015 ɗazunan jami'an amurka suka duba kasidu da fayafayen bidiyo da jami'an leƙen asirin isra'ila suka samar suka ce kasidun bisa ga dukkan alamu sahihi ne kuma sun ce ya tafi daidai da bayanai da amurka ta tattara cikin shekaru da suka wuce tun da farkon jiya litinin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya zargi iran da yin karya akan ayyukanta na kira makaman nukiliya take ci gaba da shi wanda ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 tana wacce ta haramta wa Tehran ɗin shirin nukiliya. Sai dai babu martani da Iran ta bayar nan da nan akan jawabin na Netanyahu. Amma kafin nan ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya mai da batun abin dariya yana mai cewar yaron nan mai yawan koke-koke ya sake yi. ya ce akwai iyakar wato akwai iyaka ga yin wasa da hankalin wasu mutane a wasu kuma lokutan ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wakilan tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke binciken take haƙƙin bala'adama a myanmar sun gana da shugaban ƙasar an san biyu bayan ziyarar da suka kai a bangladesh inda 'yan gudun hijira 700,000 da suka arcewa tashin hankali a jihar rakhine na myanmar ke zaune a jiya litinin tawagar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai wakilai goma sha biyar ta gana da an san suci da kuma kwamandan sojojin ƙasar senior general min aung hilan a birnin nepital a yau talata ne tawagar za ta je jihar rakhine inda tashi hankalin inda aka yi tashi hankali domin ta ga abin da ke faruwa bayan matakan murkushe mazauna yankin da sojoji suka fara a cikin watan agustan bara kana su ga irin shiri da kasar take yi don dawowa da 'yan gudun hijiran da galibinsu 'yan kabilar rakhine ne marasa rinjayi a kasar an ki baiwa 'yan rohingya 'yancin zama 'yan ƙasa duk da cewar yawancin iyalansu suna zaune miyammar karnoni da dama 'yan gudun hijiran sun tsirewa tarzoma da ake yi ne a jihar rakhine lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta kira bisa ga duka alamu kisan kiyashi ne babu ya kuma kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc madalla da farkon farawa ga wannan somin taɓin. wannan shekarun goma sha shida na pdp najeriya tana samun miliyan biyu da dubu ɗari sau ɗari sau shekara goma sha shida daga litinin zuwa lahadi ko daga juma'a zuwa juma'a amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala 37-38 sannan ya tsaya tsakanin 40 da 50 ni na je bankin tarayya ga gwamnan bankin tarayya har yanzu yana nan wuri na ce to yaya ya ce ba a yi tanadin komai ba sai dai bashi na ce ga abin da aka samu ya ce eh, ya sani ina kudin suke babu su babu dalilinsu kuma su 'yan najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su kuma wuta nefa da ake cewa ko wutar lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba su sun fi ni sani to sai a biyo mu nan gaba kaɗan a cikin shirin domin jin cikakken hira ta musamman da muka yi da shugaban najeriya muhammadu buhari yayin da yake ziyara a nan amurka amma kafin nan rundunar sojin najeriya na shirin fara kaddamar da wasu hare-hare a yankin tafkin chadi a wani mataki da suka kira na kokarin kakkaɓa sauran mayakan boko haram da ke labe a yankin daga abuja ga rahoton da hassan maina kaina ya aiko mana The complex and adaptive nature of the Boko Haram insurgency has resulted Babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu ke magana kan wani farmaki da dakarun Najeriya za su fara kaddamarwa daga yau din nan a arewacin jihar Borno. mai take Operation Last Hold ya ce irin yadda aika-aikar 'yan Boko Haram ya ɗau wani sabon salo ya sa mu ma muka canza salo tsari da ma uh, yadda muke tunkarar wannan yaƙi. tuni mun girke manyan kayan yaƙi da wasu sojojin kundin bala har burger guda shida don mu rugurguza Boko Haram a zirin yankin tafkin Chadi wannan farmaki mai suna Operation Last Hold da muke kaddamarwa a yau za a yi watanni hudu ana yin sa nufinsa shine kakkaɓe baki ɗayan 'yan ta'adda na Boko Haram a yankin tafkin Chadi Basin to totally destroy Boko Haram locations in the Lake Chad Basin. a cewar wani tsohon jami'i a hukumar leken asirin sojojin najeriya aliko irashid harun yana da kyau sojojin su yi la'akari da makwabcin jihar borno wato arewacin jihar yobe ya kamata su dawo tsakanin wato yobe da niger wajen misari har wajen su gaidam in ka duba shi mamman nur mutanen shi a nan wurin suke ranka ya daɗe kamar su mutanen yobe ai mai bayyana karar cewar suna kuka dangane da aikace aikacen yan boko haram ba in banda a baba da aka rubi yan matan dabci ji da ɗan ta'adda yake ai yana kokari dai sai hatsa mai din mutane ne a wurin akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna tare grouping eh amma a baya an san cewar Boko Haram ya fi karfi ne ta bangaren kudancin jihar wato bangaren Gujiba da Gulani idan kana maganan Yunusari da suka idan kana magana daga bangaren arewacin jihar Yobe kenan to a wannan bangaren akwai wani daji ne wanda har za a ce Boko Haram za su boye duba da cewar wurin gaba ɗaya kamar Sahara ne a ah, sosai an ka duba ai sai Boko Haram sukan yi strategy din su kafin su san me ya kamata su yi ai ka duba jihar Yobe akwai manya-manyan daji da akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna ta recruiting kuma suna recruiting. Wannan farmaki na watanni hudu za a yi shi ne ƙarƙashin jagorancin wani babban janar a rundunar sojin ƙasar wato Manjo General Abadiko. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kinin maza daban da na mata. Soshe wuta gudu barewar daji. So toshe tuwon kaya miya allura. Mushe! kamar da wasu ku suka ji tun a farkon shirin za a mana afuwa domin za mu jingina shirin tsaka mai wuya. Saboda kawo muku wata hira ta musamman da Ali Mustapha Sokoto ya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda a yau yake kammala ziyara aiki da ya kawo nan amurka inda ya tattauna da takwaran aikinsa na amurka shugaba donald trump kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu shugaban najeriya ya kuma fara bayani ne kan yadda wannan ziyara ta samu asali to uh, gayyata ta yi kuma an bani lokaci na ce zan zo allah kuma ya yi lokacin ya yi na zo ina so su sun fahimci mahimmancin najeriya a afirka da duniya baki daya alal misali tun lokacin obama mun so mu samu wasu jiragen sama saboda yaƙi da ta'addanci da ke arewa maso gabar najeriya aka hana amma da zuwan shi shi da kan mun waya ya ce to mu nemi kuɗin za a sai da mana jiragen saboda kasashen da muka so mu samu jiragen nan da brazil da united arab emirates suka ce a ne da suka yi da america ba za su sai da mu kowa jiragen nan ba ko su ba su ko su yi masu amfani sai america ta da a lokacin nan america ba ta da ba amma shi da zuwan shi ina so duba takardunmu sai kurin ya ce shi kenan cikin lokaci ga kuɗin da ya kamata mu gwada bayan maganar su jiragen waɗanne abubuwa ne kuma kuka samu kuka sama cin mai yarjejeniya a kansu a ba dai ba muka dai tantamna a kansu na farko ina so labarin da ake kawo su cewa ana ta kashe kirista mm-hmm. a najeriya to abin da ya auku a cikin caci nasu ai ya auku a can a can arewa maso gabas ko a kudu maso gabas kai eh, eh. a kudu maso gabas ya auku to ya auku a nan arewa sai kudu su tashi ce wai makiyaya ne suka suka kashe su kuma su masu wa makiyaya sharrin nan a makiyaya na najeriya sun san su ba su ɗauke da abu fiye da wuce sanda ɗaukan ga wani sabon abu ne gare su kuma su a waɗanda suke yin waɗannan maganu sun san waɗannan abubuwa suna abkuwa tun ma mu kafin a haife mu balle su sau da haka tsakanin makiyaya da manoma a najeriya ko a arewa abu ne wanda ya daɗe kuma hamu da muka zo duk masu shekara takwas ɗin da masu shekara za su tafi har wasu ba su saboda haka abin da ya kamata kada a gwada cewa faɗa ne tsakanin kamar fulani da tv ko fulani da waɗansu ƙabilu daban a kamar taraba to zamfara fa an kashe mutane eh, a zamfara fiye da taraba da benue to in aka haɗa ma gaba ɗaya saboda haka wannan izgili ya kamata mutane su fahimce shi izgili ne dai ake yi a kawo magana addini a kawo maganar kabilanci. don kaɗe kowa na yawa maka kan ƙoƙarin da aka yi na daƙile wutar boko haram a arewa maso gabacin najeriya amma kamar yadda ake faɗa ga shi wasu wutete suna kakkama a wurare irin su zamfara a na san kwanan baya ka ba da umarnin ajiya a kafa wata bataliyar sojoji a sakkwato da zamfara da katsina da sauransu bayan wannan akwai wani matakai da kake ɗauka da zai shafi sauran wuraren da ake samun irin wannan tashe-tashen kullum. to matakai da za a ɗauka shine a ƙara 'yan sanda a ƙarfafa su na 'yan sanda na ba su izinin su ƙara mutane dubu shida kuma na ce akwai ƙananan hukumomi 774 a najeriya in ɗaiɗe za a ɗauka aje a ɗauka maimakon kurin aje ko tashar mota mm. ko jirgi ko kasuwa a kwaso kurin mutane a je a sa cikin aikin 'yan sanda a rika tafiya kamar da muka sani a da ana yi a je kowane karamar hukuma a ɗauko mutane to na ga musu waɗannan haka da akwai magana da gwamnoni sun daɗe suna roƙon a bar su dama su rike 'yan sanda ko su kafa nasu 'yan sanda amma wasu suna fargaba cewa idan an ba su wannan dama da watakila wasu gononin za su yi abubuwan da ba su dace ban san ra'ayin ba game da maganar jihohi su samu 'yan sandan kansu to wannan abu ina so sai an duba tsarin kundin mulkin najeriya a game ya ce in ta kama a basu sai a ce a basu amma kada ka manta zuwan mu sono ana ba da kuɗi ana kiran shi bail out a biya albashi jihohi nawa ne suke iya biyan ma'aikatansu albashi cikin lokaci a zuwa kuma ɗauki 'yan sanda aiwa a ce ai kaga wato ya dai kamata a duba maganar sosai mm. amma yanzu hankalinka bai kwanta da ayi ba a yanzu ni hankali na bai kwanta ayi ba ya kamata a ce wannan ta'addanci da ake a arewa maso gabas yawanci da kuma kudu maso kudu ya zama da babu su sannan a tsara a ga jihohin za su iya rike 'yan sandan nan bai kamata ba ka ba mutum bindiga da harsashi ka kuma koyar da shi yadda zai harbi ka kuma kasa biya shi albashi ka san abin da zai yi a harkar da lokacin da ka zo harkar tsaro harkar tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa su ka zo ka abin nan ɗaya daga cikin abin da ka kirkiro na tsa din nan shi ma na ji mutane sun yaba da cewa ya rage banar eh, kudaden gwamnati suna shiga wuri guda amma har yanzu akwai matsalacin hanci da rashawa a cikin najeriya akwai wani tunani da kake da shi na ƙara tunkarin wannan matsala ta wasu hanyoyi daban to um, ba wani tunani illa duk wanda aka kama a hukunta shi kowa ya gani um, ko shi ya kamata a ce an yi da dama yanzu su hukumar sha'anin kuɗi da laifi wato efcc sun yi aiki da yawa za a shirya shari'o'i wato kotu-kotu mm-hmm. a tura masu mutane a tura masu binciken da aka yi a kuma tabbata an sanar da al'umma abin da ake yi mutane suna da gaskiya suna cewa sun ga ba a yi komai ba to abinda ba mu so shine a kai su inda wataƙila wasu masu shari'a ba za su iya hukunta su ba saboda ka za a zaɓi wanda za su yi shari'a sosai a ba su lokaci a kai masu hujjoji da komi ya zama na ko mutum ya fita a ce ga abin da yake da shi a banki ga gidajen da ya yi ga iyaka albashin shi ina samu balance din duk wanda ba iyawa a an shi kuma a hukunta shi na ji ka jawabi aboci kake cewa a wa'adi na biyu kowa ya shiga taitayensa kan yadda za ka diro irin masu wa'annan laifuka amma baka ko don rashin lokaci baka samu da ka daɗa fayyace me kake tunanin waɗanne matakai ke tunanin ƙara ɗauka kan batun cin hancin nan da rashin wani to mutane suna su duk da gangan ake amma idan aka yi waɗannan kotu-kotu aka kai mutane aka hukunta su ina so za su yadda da gaske ake yi saboda haka waɗanda aka ba amana suka ci sai su yi da zaman shirin za a hukunta su mutane sun kawo wata magana kwanan ba da suka ce sun ci kai a kan matasa a ingila na cewa kana kiran su masu zaman banza ci ma zaune da sauransu an yi ta kawo harkoki da bayanai iri-iri ina su mai amfani da wannan dama mu fayyace abin da kake nufi da maganar matasa to kasan najeriya an ce mun kai miliyan ɗari da tamanin ko zuwa miliyan mai amma sittin bisa ɗari na su duk matasa ne wato shekara talatin abin da ya ƙasa mu kamar a arewa yawanci ba su yi makaranta ba Ko ku suna yin karatun sun fita to baya ga dai allah ya sa na bare da ta bana ta yi albarka yawancinsu ba su da aikin yi suna zanne irinsu ko sun je kamar misali kudu abin da za a samu bai ma isa su biya kuɗin gidan haya ba balle abin da za su ci su sha su yi sutura ko kuma su komo gida to wannan ina so ba a bayyana shi ba shiki su kuma dama 'yan jarida na najeriya balle na rubutawa a kusan abin da suka ga dama suke yi yanzu kamar nasarar da aka ci a noma dabara da bana miliyoyin mutane sun samu sun je gona sun yi aiki kuma abin ya yi albarka mm-hmm. amma haka ba a magana miliyoyi sai kullum a tashi ana zage-zage shi ya sa ma shi ministan ba da labarai wato lai muhammad wasan je hudu takardar tashi ta zage-zage mm. ya zo ya so ya ba da ansa amma sai da muka yi magana da shi da na ce ya bari ya ki ya ce abin da zai yi shi ne ya faɗi ayyar da muka samu ƙasar nan a halin da aka samu ƙasar nan da yadda take yanzu da abubuwan da aka yi a tsakani da kuma kuɗin da ake samu to a kwanan nan dole na yi na fita na yi bayani sau da dama akan daga 1999 zuwa mai da sha hudu mutum in ya bincika a nan amerika da turai wato europe mm. da kamar india da sauransu da china zai tabbatar da cewa ana tono bakin abu na gurbataccen mai mm. ganga miliyan biyu da dubu ɗari a kan akalla kowane ganga dalar amerika ɗari sau da haka wannan shekarun goma sha shida na pdp najeriya tana samun miliyan biyu da dubu ɗari sau ɗari sau shekara goma sha shida daga litinin zuwa lahadi ko daga juma'a zuwa juma'a amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala 37-38 sannan ya tsaya tsakanin 40 da 50 ni na je bankin tarayya hmm. ga gwamnan bankin tarayya yanzu yana nan wuri na ce to yaya ya ce ba a yi tanadin komai ba sai dai bashi hmm. na ce ga abin da aka samu ya ce iya eh, sani ina kuɗin suke babu su babu dalilinsu kuma su 'yan najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su kuma wuta nefa da ake cewa ko wutar lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba su sun fi ni sani saboda haka wannan cin amana sai dai sa kai ya Allah amma an ce amanar ƙasa an kaɗe tuna ka kaddama da niyyar zaka sake takara waɗannan abubuwa za ka tankara a wa'adi na biyu to ai waɗannan ba mu gama su ba sha'anin tsaron har yanzu ai yanzu babban mugun abu da yan boko haram suke ai shi ne suna sai su sami yan mata su juye masu kai su sa na ke a jikinsu su je masallatai ko caci caci ko kasuwa ko tashar mota su fasa su kashe mutane amma dai rike da wani wuri kamar yadda lokacin da muka zo babu babu shi ko da yake a jaridu na ga koyo wasu suna cewa a har yanzu su boko haram suna rike da waɗansu eh suna cikin daji nan da ake shasan bisa forest amma sojojin najeriya sun hana su fita to amma akwai wanda suke haɗa kai da su a samu waɗannan 'yan matan a juye masu kai a tura su su kashe kansu da waɗanda suke abin nan marasa haƙƙi to ranka da bari mu baka haka yanzu mun gode kwarai da ka samu lokaci mm. amma an ce an ce in tambaye ka ya kake yi ka huta aji aiki gefe guda kaɗan sarara bayan karatun jaridu su akwai wani abu kana sauraron waƙoƙi ko wani abu suna son in tambaye ka wannan a wani waƙoƙi kan ban samu amma hutawa na ce ni da ina janaral ina soja doka nike da <laughs> yanzu doka ake bani ga likitan nan ka tambaye shi sai ce in cika ciki na in huta shi ya sa mutane ke cewa aka yi na kamar na dan warware eh. daga daga lokacin eh, to alhamdulillah shugaban najeriya muhammadu buhari kenan a wata hira ta musamman da suka yi da ali mustapha sokoto yayin da yake ziyara aiki a nan amurka in zagogo nan na cewa karfe ɗayan dare ne da minti ashirin da kusan takwas gaba biya kuma keriya da labarai a takaici shugaban da ke kula da kamfanin aikewa da sako na whatsapp yana shirin barin kamfanin saboda wasu rahotanni na rashin fahimtar juna akan yadda uwar kamfanin facebook yake amfani da bayanan mutane hamshaki tajirin nan na mai whatsapp da ake kira jan kum ya rubuta a shafinsa na facebook a jiya litinin yana mai cewar kusan shekaru goma da shida da abokin tafiyarsa suka kafa wannan kamfani na facebook ya ce tafiyarsu ta yi daɗi da wasu muhimman mutane amma ya ce lokaci ya yi da ya kamata ya kama gabansa bayan kom bai ba da takamaiman lokacin da zai bar wannan wato kamfani na facebook ba amma jaridar washington post ta faɗa a jiya litinin cewa kum yana barin aikin ne saboda rashin fahimta akan yunkurin da facebook ke yi na iya yi amfani da bayanai na kwastamomin whatsapp da kuma kokarin rage karfin wato adana bayanai na manhajar whatsapp a lokacin da masu whatsapp suka amince su sayarwa facebook da kamfanin a shekarar 2014 akan kuɗi da ya kai dala biliyan 19 whatsapp ya ce zai ci gaba da zama mai cin gashin kai ba tare da musayar bayanai da facebook ba to masu sauraro da aka kawo karshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai agogon ghana za mu zo muku eh, wani sabon shirin idan allah ya da a makafin nan bari mu taya injiniya sunusi shitu da amaryarsa safiya tanimu aliyu wacce aka fi sani da momi mun na daurin auren su da aka yi a karshen makon da ya gabata a garin jos da ke jiha filato da fatan allah ya bada zaman lafiya sannan muna taya tsohon wakilin sashen hausa na muryar amurka abin nan ya mai wato abdullahi mamma amadu mun samun karuwa da ɗa namiji a yau talata da fatan allah ya raya yanzu a madadin shi baba yakubu makirri ta na gabatarwa da solomon abo sai kuma injiniyanmu john ellison mahmud dalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.